This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis biyar ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Hamas ta zargi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da yin kafar angulu ga samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake yi a Gaza. Dubban ɗalibai da sauran jama'a sun taru a babban birnin Bangladesh a cikar wata guda da izakiyar tsohuwar Firaminista ƙasar Sheikh Hasina. Ƙasar Heshi ta faɗaɗa dokar ta ɓacin da ta ayyana zuwa ko ina a faɗin ƙasar. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jama'a a jihar Sokoto na ci gaba da mai da martani game da makudan kudaden da ake kashewa wajen ayyukan raya ƙasa a jihar musamman a baya-bayan na akan batun gina ko gyaran rijiyoyin bohol. ni da gaskiya na ra'ayi wannan abin da eh, abin da ya kamata ga talaka shi abincin gada ka waya gaskiya shi a babban matsalar talaka yake ciki wadda ka iya sashi komi muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa mazauna yankin iyakan Najeriya da Niger sun koka a game da matakin babban kamfanin NNPC na Najeriya na ƙarin kuɗin mai inda suke fargabar ƙarin zai ƙara tsananta tashin farashin kayayyakin masarufi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma Hawa Umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki, wanda ya tattauna a kan batun kalubalen karancin jini da ake ba da gudunmuwa a asibitin gundumar mayayi da ke jamhuriyar Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ran Alhamis din nan ne mayakan Hamas suka yi zargin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da yin kafar angulu ga samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake a Gaza kwana guda bayan Netanyahu ya ce Isra'ila za ta haɗa ƙarfin soji da tsayewar daka wajen cimma bukatunta. wata sanarwa da hamas ta fitar ta ce tattaunawa game da samar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ba ta da wani amfani tunda tuni kungiyar ta amince da wata yarjejeniyar da amurka ta gabatar a watan yuli sanarwar ta kara da cewa mun yi gargadi kan afkawa cikin tarkon yahu inda yake amfani da batun tattaunawa wajen tsawaita zaluncin da yake falsinawa a yayin wani taron manema labarai a ranar laraba a birnin kudus yahu ya ce isra'ila ta amince akan wata yarjejeniyar tsagaita wuta amma hamas ta ƙi ta amince dubban ɗalibai da sauran jama'a ne suka taru a ranar alhamis ina a babban birnin ƙasar bangladesh sakamakon cika wata guda cir tun bayan da wani yi gagarumin borin da ɗalibai suka jagoranta sakamakon wani tsari da zai rika samar da ayyukan gwamnati na lokaci-lokaci ya hambarar da tsohuwar firaministan ƙasar sheikh hasina daga mulki hasina taranta a nakare ne zuwa indiya a ranar biyar ga watan agusta bayan shafa makonni ana tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari shida da ya haɗa da ɗalibai dubai tashin hankalin ya kawo ƙarshen shekaru goma sha biyar da prime minister ta tafi wato da tafi kowane shugaba daɗewa a ƙasar da ta fara wani wa'adin na hudu a jere a watan janairu biyu bayan wani zaɓe da manyan jam'iyyun adawa suka ƙaurace mawa kan abin da suka kira da rashin sahihancin shi. kasar haishi ta faɗaɗa dokar ta bacin da ta ayyana zuwa ko ina a faɗin kasar cewar mai magana da yawun firaministan kasar gary cornell a jiya laraba a daidai lokacin da kasar ta yankin caribbean ke gumurzu da kungiyoyin 'yan daba da suka kwace wasu bangarori daban-daban na birnin kasar da dama suka kuma fara faɗaɗa a yankuna da ke makwabtaka an sa ofishin kula da al'umma na heshi wanda ke babban birnin kasar port au prince karkashin dokar ta bacin a ranar uku ga watan maris a lokacin mulkin ariel henry bayan da ayyukan kungiyoyin 'yan daba ya yi kamari da ya duk kusa da babban birnin wato port-au-prince dubban bursunoni kuma suka arce daga gidajen kurkuku har sau biyu an rika sabunta doka ta bacin akai-akai inda aka rika hadawa da sabbin bangarori a dokar da ya hada da yankin manoma na antibonet da ya fama da hare-haren mafiya muni da bangaren tsakiya na nipere da ke yankin kudanci ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To kafin ku ji karashin labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da cece ku ce a Najeriya akan yadda shugabanni ke kashe makudan kuɗaɗe wajen bayar da kwangiloli don ayyukan raya ƙasa da suke aiwatarwa. ko a kwanan nan batun gina ko gyaran rijiyoyin bohol da aka ware wa makudan kudade ya ja hankalin jama'a sosai ko da yake gwamnatin jihar sokoto ta kara wannan matakin wakilin muryar amurka muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton daga sokoto fatar kowace gwamnati ba ta wuce ta samarwa jama'a ayyukan da za su ce madalla su ji daɗi kuma su amfana da ayyukan to sai dai wasu lokuta wasu mutane na kallon kudaden da ake warewa ga aiwatar da wasu ayyuka sun wuce kima har suka rika riri ta magana a wurare daban-daban alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya a shekarar da ta gabata majalisar zartaswa ta aminta da bayar da ayyukan raya kasa masu yawa akan makudan kuɗaɗe abinda har ya ji hankalin jam'iyyar adawa ta pdp ta yi magana ta bakin kakakinta wannan a tunaninmu ana so ne kawai a tsala ma 'yan nan kwangiloli kuɗi domin a hitar da waɗansu kuɗaɗe domin a yi amfani da su ta wata hanya ko kuma a zurta waɗansu mutane. A lokacin shi ko kwamishinan yaɗa labarai na jihar ya amsa wa jam'iyyar ta adawa ta PDP da cewa. Na farko dai ad wanda ya san Najeriya ya san canjin da an ka samu ga farashin rayuwa ita kanta. na tabbata komi ka sani yau farashi ne ya yawa sau biyu. Sai gashi kwanan nan a lokacin rangadin ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke yi tare da kaddamar da bayar da ayyukan raya kasa ya furta wani aiki da gwamnatinsa ta bayar wanda ya ja hankalin jama'a da dama. An bada gyaran bohol bohol har guda 25 akan kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan biyu. daga baya dai kwamishinan kare muhalli nura shehu tangaza ya fito fili ya yi bayani wanda ya saba da maganar da gwamnan ya yi wannan bohors din sabbi ne aka yi kamin zo mai gwamna ba bohol wurin bali a yi maganar zancen gyara sabbi ne hul aka zo aka yi shigo shigo wata aka yi su kowa san wannan yanki yana fama da matsalolin samun ruwan sha sosai kamin gwamna ya zama gwamna ya zuwa da shi da bankin duniya suka yi haɗaka suka suka yi wannan wannan bohol din guda ashirin da kuma ya ce ba ayyukan samar da riyoji kadai zai ci waɗannan makudan kuɗaɗen ba akwai shuka ta da an kai kilomita arba'in wurno zuwa hanyar waranyo sannan kuma aka zagaye su da waya akwai kuma hekta ɗari biyar da aka kasar busassa da aka zo aka yi shuke-shuke aka raya ta nan ma aka yi bohol bohol wurin kuma aka zaɓe shi da waya to wannan haɗaka ne kuma idan zaka je ko jiha da ake wannan aikin zaka kuɗin ba ci gare su ba da Sokoto da wannan jihohin. Hausawa dai sun ce magana zarar bunu kuma ra'ayi riga ne akan haka jama'a ke ta tofa albarkacin bakin su akan wannan batun inda wasu harsha gobe suke yi a shafukan sada zumunta na Facebook kuma akan haka ne na ji ta bakin 'yan jihar Sokoto wadanda su ne ake yi wa ayyukan. Sunana Abubakar. to menene ra'ayinka to wala mai gida ra'ayina guda ne gaskiya bai da cewa wannan kudin sun sun yi ware ga gyaran wannan abin da an gaci gaskiya don saboda ko cewa an kai a ce miliyan hamsin buhun nawa za su yi balantana ma a ce gyaran su za a yi gyara na ɗaya za a yi ba wai yi na za a yi ba kwamishina ya ya ce ba gyara za a yi ba sababi ne za a yi me za ka ce ni da jin ni an ce gyara na za a yi ba wai wasu na za a yi ba ni abin da ra'ayi na gaskiya shine duk yunkurin da gwamnati ta ce za ta yi kai talaka ba za ka iya stofin ɗinta ba ga abubuwan da za ta yi gaskiya duk kuɗin da za a su a gwamma a shi su a yi aikin talakawa in za su amfana da aikin da za a yi. a to gaskiya wannan ra'ayi ne yana faɗi ko ba gaskiya ba saboda shi lamari an kace na al'umma na kuma an ce talakawa kenan don haka kowa da irin shi garin abin da ya gani ya kamata na a taimaka ma talaka kowa da ra'ayi ne ni da gaskiya na ra'ayi wannan abin da abin da ya kamata ga talaka shi abincin gada ka waya gaskiya shi a babban matsalar talaka yake take wadda ka iya sashi komi masana dai na ganin cewa wannan ba sabon abu bane ga 'yan siyasa a ko'ina cikin najeriya har ma da wasu kasashen duniya sai dai abin da ya kamata a duba a najeriya shine yanayin da talaka yake ciki a yi masa abin da zai fi amfaninsa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida Muhammad Nasir shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A yau Alhamis sojojin Ukraine suka ce sun harbo jirage marasa matuƙi guda 60 daga cikin 78 da Rasha ta kai hari da su a sassan yankin ƙasar. dakarun tsaron sararin saman ukraine sun ce sun kakaɓo jiragen marasa matuƙi ne a yankunan chakarsi chernihiv dnipro kharkiv kherson kronovhov kiev poltava Venezia da sauran yankuna. Gwamnan yankin na Dnipro Sahi Lesak ya faɗa ta kafar Telegram cewa wani harin da rashin ta kai ya lalata wani gurin gine-gine da kuma ya raunata mutane guda biyu. A karsan jami'an sun ruwaito cewa hare-haren ta sama da rashin ta kai ya faɗa kan cibiyoyin lafiya biyu ya kuma raunata wasu mutane biyu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Bayan da babban kamfanin mai na NNPC a Najeriya ya yi ƙarin kuɗin mai, mazauna bakin iyakan Nijar da Najeriya sun koka akan matakin. duba da cewa tun a lokacin da kamfanin ke sayar da ma a ƙasa da naira 700 naira dubu 1000 ake saida shi a wannan yankin 'yan najeriya da ke amfani da wannan man da ma 'yan wato 'yan nijar da ke amfani da wannan man da ma 'yan najeriya da ke kan iyakar sun bayyana fargabar yiwuwar tashin farashin kayayyakin masarufi sakamakon wannan mataki wakilin muryar amurka haruna mamman bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton al'ummomin jamhuriyar Nijar da su na tarayyar Najeriya da suka raba iyaka guda ɗaya ne suka soma kokawa game da ƙarin kuɗin man fetur da kamfanin NNPC na tarayyar Najeriya ya yi wannan ko kasancewa al'ummomin biyu na tarayyar shan man domin al'amuransu na yau da kullum da ma kasancewarsa a can baya mafi sauƙin farashi a gare su kuma akan haka ne Sirajo Malam Sani mai kaset ɗalibi mai karatun tattalin arziki da ma'amalar kasa da kasa a jami'ar Abdulmumin Jofo ta birnin Mai ya ce yana da kyau hukumomin tarayyar Najeriya su saurari kukan talakawa su game da wannan matsalar ta karin kudaden man fetur. Kuma gwamnati saurari talakawa ne na kasar Najeriya. Ta bangaren su bugi idan ya kasance haka to dole su bugi shi kara Idan kuma 'yan kasuwa sai ku riba gani ya kamata ni ga yadda ku kuma kanku alifi game da wannan. In za ka sa motocin Nijar ko kuma kaya ai motocin Nijar ya shiga ko ko kaya saboda bangaren sauƙin mai sai ku dula da motocin Nijar ka je su su jawo ta su matsala. Wannan duk ba wani abu da ku gyara ne idan kasa wanda ta shiga matsala to ga za a an kokarin aka da Allah ya ta cikin matsala sai a samu kuma wasu ɗan magana suka ce mutuwa wani tashin mun Allah ta shine alheri mun mun ga sani zai ga wanga abu kuma Allah ka mana sauki a cikin wannan tafiya da ake saboda akwai wahala na gaya ma saboda duk wanda abakin boda ina ɗaya daga cikin inda an kace yau Najeriya ta samu matsala ko kuma wani abu ya ta Najeriya to dole ta ji a jiki ne muna ƙwatan gwamnatin Bola Tinubu su duba gani wannan ƙarin man fetur ba alheri bane a kasar Najeriya su ma 'yan Najeriya da ke kan wannan iyakar sun bayyana rashin jin daɗin su game da wannan matsalar ta ƙarin kuɗaɗen man fetur sunana Kabiru Isa Araba ana kirana da kuma dan butu to dangane da ƙarin man da an kai gaskiya mu ba mu ji daɗi ba saboda muna dibin an yi zanga-zanga abin ya sauki kuma abin bai sauki ba kashi mai ya ƙara tsara mu talaka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya kamo da sauki wanga al'amari bashar gaidau babu daɗi wallahi ya kamata a tausaya ma jama'a lalura kowace iri tana son sauki gaskiya kowa kuka shi kai ga lalura ga wallahi sunana haruna tsarin mai yanzu dai sai dai mu roki Allah sauki yan Nijar da ke makwabtaka da tarayyar ta Najeriya su ma sun nuna shiga damuwa game da wannan lamarin ta umaru lalle halin da ake cikin gaskiya Allah amma mu koma shan na Niger tunda shi ma yanzu na Najeriya ya koma Allah iri dan mu nan zuwa gaba gaskiya na Niger za mu koma sha na Najeriya ya hitara mu mu jira dan haka wallahi don da na Najeriya yan ba ya koma dala 70 ba ko 80 to ka gani watan ba harka ta mu gane masu kabu kabu suna na Abubakar Aliyu ya kamata shawagabin nan su su diba su dan sassauta musu dan gaskiya suna cikin wani mawacin hali wanda kaga an shiga wani yanayi yanzu wanda abubuwa sun taɓarɓare muna tana dan shahon mu abubuwa da yawa dangance da komi na rayuwa kanunmu da 'yan Najeriya. Wannan ƙarin kuɗin mai na NNPC na tarayyar Najeriya da hauhawar farashinsa daga naira dubu ɗaya a waɗansu gidajen man a wannan iyakar yayin da ya ƙara habrawa a halin yanzu tare da fama da ƙarin farashin a bayan fage kasancewa 'yan Nijar ɗin na shan man na Najeriya ya sa tuni 'ya'yan ƙasashen biyu suka soma shan mai a gidajen mai na jamhuriyar Nijar inda ya fi sauƙi bisa ga na Najeriya a cikin wannan turka-turka Haruna Mamman ba wani birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yanayi ko lokaci na damina akan fuskanci matsaloli na rashin lafiya kamar zazzabi, mura, amai da gudawa da sauransu. Kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara su ne suka fi hatsarin cin karo da irin waɗannan matsaloli. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ƙasar Nijar a gundumar mayayi na jihar Maradi don jin irin ƙalubalen da babban asibitin gundumar ke fuskanta na ƙarancin jini domin ceto ceto rayuwar jama'a idan bukatan hakan ta taso. Abokin aiki na a maraɗi Mansur Sani ya ji ta bakin Dr. Abdu Alzuma Sini inda ya bayyana irin halin da bankin jinin nasu ke fuskanta. Hali wanda ake ciki yanzu tunda yanzu kun san da shi ana tunkarin damana ko ko ana ciki ma damana. Tunda bangaren jini abu biyu ne. Wurin mata aihuwa wanda suke aihuwa suna da karamcin jini da yaron wanda ake kawa da masassara kun san kuma masassara kizon soboro abun nan ne yace jar jini yana ba ta jini to cikin lokacin nan ne muke yanzu yanzu a taikaice a magana na wanda muke yanzu bangaren mu na aje jini yanzu zan ciya ma kongo yake babu jini yanzu akwai matsala kenan yanzu kuma cikin mataki wanda mu muke dauka a mu a kashi biyu ne a mu cikin shahara wanda muke da manya wanda manya suke zuwa su tambaye mu yaya ne a ce yi shine nohari kamar ana hita cikin komin farkomin muna nemo wanda suke ba da jini kyauta mm. hakan ga sai mu samu abun da muke samu mu zo mu yi aikin su mu gyara su mu zo mu aje su. Wa ki ɗauka wannan aiki? Wannan aikin nan nan ACD yana ɗauka kuma akwai wanda ake cewa a eh, partenaire de proximité akwai ACF su ma suna don tallafa mun cikin wannan aikin na neman jinin mutane suna ba da haɗin kai wajen ba da jinin idan an je karkara musamman a wannan yanayi da ake ciki na rashin koshin cimaka ga al'umma eh a wannan wani lokacin nan tun da yanzu lokaci ne kaman akwai rani hmm. lokaci ne abinci ma bai ishe ma mutane kwa to tun da abun wajibi ne kama ne yayi shi yasa wani bi kuma in mun cikin garuruwa cikin kominika kanga yawanci mata mu ce iska iskiya mazajen nan ma kuma wanda a ce iska tsohi ne da yara da yara ba yi wa a jinin su kamar yaya ne kuke yi kuke samo jinin eh jinin nan kayan ma mu hita akwai wanda ake cewa sensibilisation muna gaya au niveau du commune muna wayarwa wajen merukan dukunan sai mu ta wurin csc kuma su ma ya yi bangaren wayan shi wanda zai ma mutane kwa kuma akwai wanda ake cewa rele communautaire wanda suna cikin mutane kwa su ma suna kare waye kai da abin da ake zuwa ayi sannan kayan ma mu zo wurin an gyara mu wurin mun san abin da in mu samu cikin wurin nan kayan ma mu zo kwa eh, duk da wannan aikin da kuke yi domin ɗaukar mataki a halin yanzu kanuna babu ma wani jini wadatacce a wannan banki ta ajiyar gani ta mai a asibiti yanzu wani irin hali ake ciki ko wani irin filan kuke ɗauka na gaba yanzu filan wanda muke ɗauka gaba akwai wanda ake ce cewa komite da donor hmm. sadir kunjiya ce wanda suna ta masu bada su suke kula wanda in an tashi tun da wani bi a sakan gari a sakan dare a sakan dare awa biyu ko awa hudu hakan ga mm. a ta da mutu akwai wanda muna da lambobin su wanda sun ba da kansu mun san kuma kalan jinin su sun ba da mm. kansu kwa mm. su ne wani bi in abun ya kai kakanike sai dole sai mu tabo su su ma cikin su suna da basu da ne suna da list su suna da kowa lokacin da ya bada da lokacin da ya kamata a bada to yawanci cikin wannan ne muke samu don samun mu hidda wannan matsalar nan kwa wani mutane ne aka yi kawowa a cikin bukatar jini a koda wani lokaci ko kuma lokaci zuwa lokaci mata masu juna biyu wani bi tun daga daji kayan ma a kawo su nan sun zub da jini da yawa hallo kuma in an zo nan in babu wani dubara wanda za a yi sai hoshi hoshi kuma bai kamata ma ne ba sa mutum eh, dakin hoshin nan sai an samu jinin nan tukuna sai an tanadi jini a aji sannan za a sata ta tun da wurin hoshin nan tana yi ta zub da abin da a gare ta kuma wani irin sako gare ku ga al'umma domin ganin cewa an magance wannan matsala ta rashin jini a asibiti ta mayayi wayan kai wanda ina da kaman a bangaren bino bangaren guda wajen iyalai wajen maza maza su yi ta hankuri su kama minana cewa kamar alkawali wanda sun ka dauka hmm. mace in ka armi mace ba an ka ce ka bata abin da baka da kamar ka yi gwalgwadon iyaka in ta san tana da juna biyu a zanci kula da ita akwai wasu abinci wanda ya kamata ta saba ci yana dan tallafa mata sosai kayan ta samu wurin aihuwan nan ku na biyu kuma eh, cira wanda na ce yi wajen matashi tunda an ce ba da jini sai matashi sai tun da ake cewa kamar wanda yana da shekara 20 ba biyu zuwa hamsin hamsin da biyar in wanda ya saba bada tunda daga nan kuma a ce cewa matashi ko to ciran na wanda yana gare mu wajen matashi su ba da kansu tunda wannan taimako ce a ce na al'umma ce kuma babban taimako ne mutane su ba da kai su ba da incin kai su ba da lokacinsu tunda wani abu ne in mutum ya zo likta akwai awoyon da a ce ma mutum ba dole ne sai wanda ba su sani ba sun ce in sun hidda ma mutum jini sai an kwantar da shi sai an maida mishi kayan shi wannan duka ba abun ne ya kamata a yi idan an rasa jinin ba fata ba wani irin hali ake shiga to an buga ko ina ba a samu ba nan eh, likitan abin da ya kamata a yi mutum a tai da shi gaba a wuce da ita a tai da can maradi yalla can maradi ana tsammani wanda mun ka rasa nan can suna samu jinin nan mm. a taimaka mata suke aikowa ko ake tura a mutum ake cikin mota ambulance mm. eh wani bi ma kayan a tai can tunda muna da alaka da su muna cire su muna ce musu to wani ga wanda za mu tura ga matsalanta ka ma ta zo wani bi an ka tari an nema an samu mata Shi ma shugaban kungiyar sa kai na masu bada jini Mamman Nura Yakubu ya ce suna wannan aiki ne a matsayin ceton rai ya kuma yi kira ga al'umma da a ci gaba da taimakawa wajen wannan aikin. Dangance da bada jini ga nan komin mai iya gwalgwado ba laifi. Amma duk da wannan kamar yadda kuka ce ne har yanzu akwai matsalar shi. Tabbas ko dono lokaci dan a yau ma an samu waɗanda suka je suka tambaye ni jini yau sun zo jiya an zo mai duk da wannan za mu kira dai ga al'umma shi ba da jini ceton rai ne ga yanda musulunci ya yi umarni cewa duk wanda ya cece rai ɗaya kama ya ceci ran al'umma ga baki ɗaya ne haka kuma wanda ya kashe rai ɗaya kama ya kashe ran al'umma baki ɗaya to ina jan hankali ga al'umma cewa su zo su ba da jini ba da jini ba wani abu bane wanda yake da wahala ɗinka nan mai ba da jini wani irin kalubale kuke fuskanta a cikin al'umma wasu suna fahimtar ko suna san ba sa fahimtar ku me za ka yi bayani a kai eh to gaskiya dangance da tabbas muna samun wannan matsaloli wasu ashe a kwatanta musu su fahimta wasu kuma gaskiya ba za su fahimta ba saboda wasu gani suke yi a basu a basu dangance da lokacin da ake ciki kamar a dan basu wani abu wanda bai taka kara ya karya ba alhali ni ina ganin kamar fahimta ce dai mutane ba su yi da yi ba tunda shi in aka ce ka ba mutum jini ka cece rayuwar shi ne kenan duk abin da za a baka ba zai biya ka ba kenan kawai ka yi layi insha Allah Allah zai yi zai baka sakamako a gaba wannan kungiya ta ku ta masu ba jini kun kai ku nawa a takaice a kaɗan ga yanzu mun kai mu da eh, mutanen da ya kai ɗari e muna da list in mutane waɗanda suke kowa na badawa kowa na badawa akwai maza da mata ne e mafi aksari maza ne don saboda bada da jinin mata lokaci ke gare shi magana ta gaskiya amma mafi aksari maza ne to wani irin ci gaba kuka gani a aikin da kuke na bada jinin ah, alhamdulillah dangance da wannan gaskiya ai an ana gani da ba haka ba ne hospital mai take alhamdulillah avec les agents na nan hospital saboda Allah iya gwalgwada aikin da ake yi yanzu me sakonka ga waɗanda ba sa ba da jini da kuma masu badawa duba da yanayin da ake ciki na matsin tattali haka na rayuwa to sako na gaskiya mutane su yi haƙuri saboda Allah su zo su tallafa da jini volunteerman ma haka nan ka zo ka bada insha Allahu za a ba mara lahiya ne tunda Allah ya sa da ba mu da banka da san an samu banka da san kenan in ka tashi bada ka zo ka bada jini fi sibilillahi kuma duk wanda ke bada jini fa ko da wani dan matsala tangarda za ta same shi ya dan zub da jini ba ɗaya yake da wanda bai bada jini ba saboda shi dama ya saba ba abin da zai damo shi amma wanda bai ba da jini inda ya samu dan tarangarda da zai zubi da jini to gaskiya sai ka ga sai an tabe shi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai ku tare mu a wani makon don jin irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta a jihar maradi da kuma hanyoyin magance su a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya ya zo muku musamman Mansur Sani. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sanusu Madatai da Magaram da Yusufu Makeri Madatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka ce salam BOA hakika raɗin bulala ƙarin kuɗin litan man fetur ɗin da kamfanin man Najeriya wato NNPCL ya yi. Ba iya Najeriya kaɗai ya tsaya ba har ma da ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar musamman a nan jihar mu ta da Magaram domin tuna lamura suka so marin caɓe mana. da fatan mahukuntan najeriya da niger za su gaggauta daukan matakin shawo ma talakawansu kan wannan matsala ta tsadan man fetur da ke shafar bangarori masu tarin yawa na rayuwar bawan allah talaka sako daga shehu da rajau ya ce karin farashin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi ya sa kudin komai ya karu a najeriya wanda hakan ya kara jefa talakawan kasar tamu cikin halin lahaula kuwata da wanda suke ciki Wai anya ba shugabannin namu suna son su kashe mu ba ne in kwanan mu bai kare ba sai sako daga hassan dogon faci batsari daga jihar katsina ya ce karin kudin man fetur da kamfanin npc ya yi a najeriya ya kara jefa talakawa a cikin halin kakanikayi rayuwa ta kara tsada hankali ya kara tashi wai don allah ina talakan najeriya zai sa kanshi ga dai matsalar rashin tsaro tsadar kayan masarufi rashin yin noma da kiwo babu zuwa kasuwar muna fatan allah kawo mana mafita domin a gaskiya shugabanninmu ba ta mu suke yi ba To madalla a gaida Muhammad Baballa Hafiz kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. a ranar alhamis din na mayakan hamas suka zargi firaministan isra'ila benjamin netanyahu da yin kafar angulu ga samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake yi a gaza kwana guda bayan netanyahu ya ce isra'ila za ta haɗa karfin soji da tsayuwar daka wajen cimma bukatunta wata sanarwa da hamas din ta fitar ta ce tattaunawa game da samar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ba ta da wani amfani tunda tuni kungiyar ta amince da wuta yarjejeniyar da amurka ta gabatar tun a watan yuli. dubban dalibai da sauran jama'a ne suka taru a ranar alhamis ɗinnin a babban birnin ƙasar bangladesh sakamakon cika wuta guda cir tun bayan da wani yi gagarumin bore da dalibai suka jagoranta sakamakon wani tsari da zai rika samar da ayyukan gwamnati na lokaci-lokaci ya hambarar da tsohuwar firaminista ƙasar sheikh hasina daga mulki hasina ta ranta a kare ne zuwa indiya a ranar biyar ga watan agusta bayan shafa makonni ana tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari shida da ya haɗa da ɗalibai Bye. kasar heshi ta faɗaɗa dokar ta bacin da ta ayyana zuwa ko'ina a faɗin kasar cewar wani mai magana da yawan firaministan kasar gary cornell a jiya laraba a daidai lokacin da kasar ta yankin caribbean ke gumurzu da kungiyoyin 'yan daba da suka kwace wasu bangarorin babban birnin kasar da dama suka kuma fara faɗaɗa zuwa yankunan da ke kusa an sa ofishin kula da al'umma na heshi wanda ke babban birnin kasar port-au-prince ƙarƙashin dokar ta bacin a ranar uku ga watan maris a lokacin mulkin ariel henry To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan Madan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.